amis tusa la fada da ke sha'awar wannan shirin namu kinu zai kutu grass a currency radio partenaire barkan ku zuwa bisa wannan shirin namu kuma barkan ku da marece vous êtes bien cikin gidajen ku injin dai yanzu ai lokacin shan ruwan ma bai da nisa kun san wannan watan azumin in ya kama yana da wasu 'yan al'adu shenu des gestes symboliques que les jeunes connaissent bien wasu kuma ba su sani ba to akwai su sukari irin wannan da samari da 'yan mata suke raba tsakanin su da wani kayan sallah kuma ke kuma yan mata ke ma an kai miki sukarin hallo ya kin ba da roƙon cikin ki ke ma ranki gara ke ciyo serious wannan al'adun mu ma mun tarda su ana yi même si la nature des présents offerts ou la qualité peut varier en fonction des coutumes al'adun wannan dai muna so mu zance bisa kansu a nan abrumun yau a gazon bagale muka dora wannan fadar tamu kuma a cikin wannan fadar muna tare da Malum Abdullahi ile a Master 2 an filosofi Malum sa ba kana lahiya ya azumi alhamdulillah da dama kwarai ai yanzu a har shofe ba <laughs> a to da sauki dai yau <laughs> nous sommes avec Badie Douratou elle est en fac de lettres arts et communication en Master 2 ça va ça va ya ki da dama ça va alhamdulillah wannan dariya taki wannan sukarin ya isa gida <laughs> Nous sommes avec Mohamed Bachir, deuxième année en fac de lettres, arts et communication également, ça va Ça va, merci. Allez, tu vas bien Très bien. Ok, c'est ça va dans le <laughs> <laughs> Nous sommes avec Boubacar Célestin, lui il est en deuxième année, économie, ça va Ça va. Kai ashe kun samu mai kilgon harkokin wannan kashe-kashe an <laughs> shi usa ga wannan fadar kuma la qui nous accompagne c'est Issa Hassan elle est en master 2 sociaux euh, genre euh, et développement sois la bienvenue sur tout ça la fada merci beaucoup mais ben voilà wannan fadar elle ne serait pas fada sans sa musique la rubrique <laughs> da don dicter sarrafa mana kuma da kronikin da Olivier ke shirya muna a kowane sati comme d'habitude les autres jeunes de ba samu zuwa wannan fadar ta sun ba mu ra'ayin su bisa kan wannan al'adun ko in musamman al'ada wannan a cikin wannan rahoton da Farida Mamman ta shirya mana mu su je ka sai parce que a sine sine wala juste sai no bakkan da hando di yango ça ah, Non, je n'ai pas amené du sucre à ma copine. Vraiment, il y a d'autres qui disent que même si j'amène du sucre à ma copine, Dieu ne veut pas exaucer ma prière parce que je ne l'ai pas fait pour Dieu, mais je l'ai fait pour euh, un simple amour futile. Donc c'est pourquoi je ne l'ai pas amené le sucre. Sinon, ce n'est pas que je n'ai pas de moyens, hein. j'ai des moyens pour amener plus que sucre. Ah, ah, To, bai kawo ba zai kawo. sucre. isin da ros yar yangi za a ba mai yawo ya isin ban kankan da sai sai malum kaji da wa'annan matasan duka sun yi hira bisa kan harkan wannan na kai shukr wata ta ce ta hura da surmayinta ba ya sa ba ta samu mai kama ta ba wata kuma ta ce yana etranger kai wani kuma ya ce aka ce ma babu lada cikin harka ya ka gani wannan zancen nasu to a kama gada duk suka yi ina ganin cewa ko wani an ka dibi cikin abin da ya tsara kawai shi na da gaske shi tunda ita magana ta ka sukari ba harka bane na addini Mm. al'ada ce to kuma ita ko al'ada ka san tana da kwari wani bi sai gama an ɗauke ta wasu masu yi confounder ɗinta da addini mm. amma ba abu ne na addinance ba amma yana da kyawu saboda al'ada ta kirki dama riko aka da ita kuma kiran da za mu yi musu waɗanda aka kai masu kari 'yan matan in ma ba a kai sukari ba a bar sauri <laughs> wata tun ba a ga wata ba tana ta jiran sukari to kenan a jira a ga kuma sukari ana ya kashi farko kuma yana iya mashi zakarar karshe. kuje eh, fa yalla motar za ta tashi ne ta zo da retar ko muna samu <laughs> ana eh, samu kai kai karshen a gane muna amma a bar hoda da mu dan saboda suka yi kana kirewa ai ma bakan magana kina ina na ta wurin sayan sukari. yi wallahi wannan akwai bintare san abin da kamar kai dai kamar da experience abin wa za ta bashi amsa Asana? To, malum, malum mun ji abin da kaga, amma malum tun turan laraba aka sani juma'a in ta kwarai ce um-, ummi ne ake cewa ce nan malum wani gaugawa da take a kawo sikir ta san niyyar mutunan ne yalla yana yiwuwa ma in tana mishi magana sikir labewa ya kai irin su malum magana ka ka da kake nan gaba da malum baka ma kai sikir ba an ya kun kana da niyyar kai sikari ban sani ba kuma yanzu diabet kuma kin ji kuma wani so sana magana diabet <laughs> da kina wani magana diabet a dirka ya hangi suro c'est pas kuna ta diabet diabet yo kakin ma azumin mutane suna shan sikari eh. ba kware ba amma kuma yanzu ku kawo eske ita ce zata san shan shi ita kadai ta iya za ta yi ta ba abokanta ta ba yan uwa wancan an kama ta sukari abin da daɗi masoyinta ya kama ta sukari ha ba kai ma malum yanzu bari in zo gare ka kemi sai ba kaji abin da hasana ta ce to ka ji dai wannan sukarin dai shemini man kishi inda yake bi kuma ta ce abin da daɗi to wai mi za a hana wai wai kai sar mai a ce ka gaza dan kokartawa dai ka wani dan abu dai eh. bale ana jira ma in a ce ma ba a jiran ka ne amma ana jira to ai shine matsalar jiran kusan yadda malum ya ce kai sukari ba laihi ba ne ita kuma yadda ta ce ke sukari yana da daɗi kuma yana ƙara ma yana ƙara mutum ka samu mahimmanci a ƙara ɗaukaka da girma a ɗauke ka kuma eh, a san da gaske kake eh. me in ki kaɗan diba yanzu abin kamar yadda ya ce al'ada ce sai aka so a maida shi addini sai zama in ba kai ma laihi ne shi kuma kai da kaiwa da rashin kaiwa bai kamata bai zama laihi in na kai saboda fitatar ina da halin kaiwa ko kuma ina da lokacin kaiwa ko kuma ina da niyya kaiwa sai salu filin niyya ba wai dan na kai miki ba dan kaki magana a na kai miki na yi niyya ya daɗi amma in ki sa mini ne ki ta biya ta yadda malumi ce ana sa gayin magana in dauka in kai kamar amshi dan jaraba ne aka yi in da dauki niyya na kai eh. ke ma kin jin dadin abun Allah lotarin ba a hakuri a gani ina da niyyar kawo ko banda eh. ina yawa ni tunani na an kai sadaki ne ma ba sukari ba ba ma sukari ba kin gani da sukari sai a sa man ba'in wasu kai dura ba sha amsa <laughs> gare ki ki za mun ne ce ko zan ma ke ni ke ba saboda eh, in mutum yana da intention Quand tu as l'intention, elle sait. Quand tu n'as pas l'intention aussi, elle sait. Donc souvent, si tu constates un certain nombre de pressions, c'est parce qu'elle aussi, elle a une pression derrière elle. C'est comme l'avait dit Maloum. Maloum, tu as parlé de la culture. Tu as parlé de la confusion entre la culture et, et la religion. C'est bien normal nous comme elle l'avait dit on sait que la personne a une bonne intention envers ta fille c'est très important il est, il, est, il est, sérieux elle est sérieuse aussi c'est déjà en fait ça c'est ça même l'importance du cycle et si tu vois une fille te dire d'amener les cycles soit aussi, heureux elle va pas prendre deux <laughs> elle va pas prendre trois elle va prendre un seul cycle c'est uh-huh. ah, Célestin, ji abin durar ta ce in aka kawo in aka amshi masu kanka aka zo ana tambaye kama ka ya esteem to a euro ko ya kaga wannan zancen nata akwai duka maganan su in na diba eh. tunda yau a ce maka ka kaha sikar. tana yiwa don ana kula da kai ne an san da kai ne amma a wani wurin akwai inda ana iya amshi sikar in ka. Mm. a amshi sikar in wani ko kuma amshi wasu yan canji na wani don saboda in ina yi da ket don in samu in tara mm-hmm. kudin da zan kan sadaki kin matsa mini sikar sikar karto guda jika 25 ina ɗauki karto biyu jika 50 na kai gidanku cikin sadakin ki an cire jika 50 an koma baya kuta kuta kuta kuta kuta kuta muna nan te muna nan te to wannan da ya bada kun ji da wannan sukarin da muhimmancin nashi da yawa ne abun ba na wasa bane kan mu ci gaba da wannan hira tare da waɗannan matasan kansu shiga eh rasman da azumi ne inda ba azumi bane na san an ma samu ta kumtsuwa anan to <laughs> yanzu zamu je mu shi kuma don di bangaren rubrikin tashi hallo cikin wannan emission kin da wane ne ya hira eh on se retrouve juste après ami de la fada des talents et des grandes stars à ce propos une star est à la cuisine aujourd'hui mesdames et messieurs c'est un blogueur un influenceur sur les réseaux sociaux et tout de suite, la suite. Baradondi, la machine te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. C'est ta première fois en principe hein, devant euh, la caméra, euh, à la télé. Euh, c'est la première fois. Tu vas me dire le contraire. En tout cas, en tout cas, c'est la première fois. C'est la première fois d'être devant une télévision comme ça. <laughs> Bien sûr. Alors, c'est toi qui cuisines tout le temps. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais te cuisiner. Euh. <laughs> ok, d'accord, je sais qu'il y aura une vengeance certainement dans les jours à venir. Mais pour l'instant, aujourd'hui, euh, en tout cas, on va parler de toi. On va parler de tes actes, on va parler de tes œuvres, on va parler de tout ce qui va avec toi. On va parler, euh, n'est-ce pas, de Bara Pro tout simplement. Bara Pro, décortiquons Bara Pro sur l'émission. Et tout ça la pada. Alors, eh, Bara Pro est un jeune influenceur humoriste web nigérien. Waouh! Voilà. Donc, du coup, à l'état civil, on l'appelle comment À l'état civil, c'est Halidou Hassan. Halidou Hassan. Voilà. <laughs> Halidou Hassan est né en quelle année Halidou Hassan est né en 2000. 2000 <laughs> Donc ça fait aujourd'hui quoi Doucement 2021, bientôt 21 ans. Bientôt 21 ans. Donc nous il voulait aller un de quoi. Il Et donc tu as ton jumeau ah, bien évidemment avec nous. Ah, tu connais Iboulélé en principe Oui, oui, je connais Iboulélé. Voilà. voilà. C'est un gars que je kiffe même. Ah, tu le kiffes, super. Il te kiffe aussi certainement de la même façon que tous les Nigériens qui regardent cette émission te kiffent. Moi, personnellement, je te kiffe parce que je te suis. Et pour les jeunes qui ne connaissent pas Barapro, aujourd'hui, nous allons dans toutes les conditions pour que vous ayez, eh bien évidemment, un certain nombre d'informations sur l'artiste. Ben, c'est ça notre mission. Euh, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est ça le studio Kalamou, c'est ça l'équipe jeune, ladies and gentlemen. Alors, Barapro, aujourd'hui, on va parler un peu de tes œuvres, on va parler du parcours du combattant, on va parler de quand est-ce que tu as commencé véritablement, euh, bien évidemment, euh, ce que tu fais sur ta page et sur les réseaux sociaux. Parlons de tes débuts Pro, Qu'est-ce qui t'a influencé toi euh, Au début, j'avais même pas une page Facebook. Hein. T'as pas de page Facebook Au début, je faisais mes trucs sur statut WhatsApp. Ok. Donc les gens qui font, donc j'ai vu que bon, pourquoi ne pas ouvrir une page Facebook Pour voir ce que tu peux faire déjà. Voilà. Alors, c'était en quelle année ça fait maintenant à peu près un an. Ah, mais ça fait juste un an que tu as commencé juste un an. Et euh, comme ton ami Pioche, hein, parce que je l'ai vu taquiner, <laughs> et tu l'as taquiné un tout petit peu, elle aussi, ça fait pratiquement un an. En tout cas, ça euh, fait, ça fait maintenant à peu près un an que j'ai commencé. Donc, euh, c'est tout L'idée vient d'où, dis-moi par rapport Ça vient d'où L'idée, déjà, ça vient de. Déjà, c'est quelque chose que j'aime faire. Ok. Et puis, bon, j'ai vu que déjà au Niger, ici, et il y avait personne qui faisait ce genre de trucs quoi. Bien sûr. Donc j'ai dit bon. Tu vas essayer. Je vais essayer donc euh, j'ai commencé à faire petit à petit, petit à petit, donc les gens qui font et tout. C'est là que ça a commencé quoi. Est-ce que toi tu as des gens que tu regardes, euh, des blogueurs sur lesquels tu t'inspires oui, bien sûr. Ah, on peut déjà avoir quelques noms sur cette émission Il y a, il de la Guissin. Mais Mansour de la Guissin, bien sûr. Et hein, aussi il y a celle de Côte d'Ivoire, Enis Zona. Enis Zona, oui, bien sûr. Hein. Tu suis donc de près ces gens. Et oh, ils t'ont influencé d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, tu émerveilles la jeunesse nigérienne. Alors, Pro aujourd'hui, nous avons tout le Niger qui nous suit. On sait déjà qui tu es. On sait quand est-ce que tu as commencé. Et bien évidemment, la chose, on, ne sait pas où est-ce que tu veux aller, au fait. Tu le fais juste pour le plaisir ou bien tu te retrouves dedans, présentement. Monsieur c'est cool. Bon, actuellement, je le fais pour le plaisir. Ah, présentement, sanction, Mitsa, les gars, tu le fais pour le plaisir. Oui. Ok. Présentement, je le fais pour le plaisir. Ah, ok. Est-ce que tu as des ambitions, tu as des projets Est-ce qu'il faut monétiser ça après euh, Ou bien si euh, Bataka après, est-ce que tu penses que euh, ça peut t'intéresser Ou bien tu le fais juste pour le plaisir Toi, tu n'as pas besoin. Bon, la monétisation, ça, c'est après. Mais sinon, euh, actuellement, là, je le fais pour le plaisir et et puis pour le Niger aussi. Est-ce que tu as un retour de tes fans Est-ce que tu as un retour de partage, de likes, euh, Et tout ce qui va avec Oui. Ça va Oui, bien sûr. Avec euh, leur soutien et puis leur partage. Donc, moi, en fait, c'est ça même, c'est ça même qui m'encourage. Quoi. La force. La force. La force qu'ils me donnent, donc, c'est ça. Ok. Alors, nous sommes à la fin de l'émission, ou de cette première partie qui donc euh, parle de toi et de tout ce qui va avec toi. Ainsi parle Barapo et on espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Soutenez nos artistes, likez, partagez et commentez. Machine en Bara, Talk it. Retour à Fada aujourd'hui, bien calé au gazon bagalé. Nous sommes à l'université Mouni. On papote avec nos jeunes camarades de l'université Abdoumouni. Aujourd'hui à la Fara, il est question de cette tradition euh, de an lokacin azumi yazo ko gabato hein? da samari kuma ta ce sun Et 'yan mata masu ma ya ce sun don dai abun sai symbolic to yanzu muna so mu ji ita dai wannan al'ada dai musamman mata kai yaya ne wanda matasa namu suke positione a ciki ina sha wannan fada hada wanda aka kai mako akwai ta aran ba kadan ita ta samu nata fa an kawo nata amma <laughs> kuma inda gajira <laughs> akwai masu jira akwai wanda aka kawo ma <laughs> ta kare kada su maluma akwai masu jira ha ta kai dibi kamar lokaci ya tahi ka tsaida kenan wannan kamiyan ki a taro shi ya taho shi sukari nan ba a ce dole ko ana ta sallah kai sukari wannan hira wannan hira da muke nan gayi a yau tare da malum mm, abdullahi muke nan gayinta da badiya duratu da muhammad bashir bubakar celestin da isa hasana da ita ce muke nan muna hira wannan hassana ɗazu na cire miki <laughs> eh, magana hakin kamo to gare ki ina shinki wallahi lalle batun da ɗazun nan na so in zuba ba bama na. zuba yanzu mara Allah. Tunda Abubakar ya gayi. Eh. Ni ban yarda ba da shi. Ya ce yana na yana tara kudin sadaki. kudin sadaki daban sukari kuma sabul ɗin shi daban. Abubakar. Kamar introduction da development ne in ka gane. Ce nan yau Bubakar In kamar tana samun ka pression ka kasu kari ka kasu kari. Dan dai ta yarda da kai ne. Hatta ce ka zo gidansu ka kama ta sikari. ya ka je in ga maka mu 'yan mata. saura ba su san ba su barin kace akwai saura suna amsa kuɗin sukari har biyu ya suke yi ba su barin akai sukari gidansu kira suka ce ai komai yan kudi na ya ka kai min sukari kenan duk wanda ga cewa ka dai ka kai mata sukari gidansu kuma ba ta ce ma wani kuma ya ɗauki sukari ya kai gidansu kuma ya za a kallanta da shi yaya ne ma kai sukari wannan ake yin shi kwatanta mun waye ki fi partage l'experience avec moi ki an yi a gaban ko an yi a gabana an yi a gabana sukari yau mun san mm. yanda ake kai shi in aka tashi eh, shi sarmayin yana iya samun cikin abokan shi ko biyu ko yan uwan shi hakan ga su biyu sai ya ba su sikarin in ya ba su a sallama gidan ita yarinyar yarinya sai su ta yi mune deja ta gaya ma mamata ko yanninta ko kannanta haka an san wa ake jira in kuka zo kuka ka kuka yi sallama a amsa a yi fara a yi komi uwa ai ta ji daɗi yanzu oretur ita kuma yarinya rassalla tana abinci ta kai ma ta kai gidansu sarwayin mhm. ko in dai ba a yi dote inta ba <coughs> sarma yanzu ta kai ma abinci amma in an yi dote inta akwai wani wani mi ake cewa wala da ake yi a kai gidansu ango wani zabi wani mai wani abinci ake tanadawa a tai akai kwali gidansu ango yo an shurare ki procedure kin wannan zo zo zo zo zo sako magana ta kake so kai ku <coughs> to me yanzu basa kan procedure kin ya kaga kai wannan procedure kin on dire frame introduction kin doctor amma ba na wasa bane na kai suka yi eh kin san kama gaya mun sunan ka ba. muhammad siraji aha siraji ina shinka kamar ya zama sabo ne mm. amma sai aka ɗauke shi wata ƙida kamar in ba kana da intention na yin army ba <clears throat> parce que yadda ake kai sukari sukari ake kaiwa da kuɗin da kayan sallah kuɗin kayan sallah ba tare ake kai su kuma yadda ake kai su sai an yi taro a gidan an tara mutane a gida na kai sukari don kai uwayenka kamar da ake fason kai sadaki eh. kai ko uwayenka cikin manyan cikin yan uwanka manya za a ɗoka. sai amshi kuɗi sai a ɗauki yi da kuɗin kayan sallan ki ka hamsin haka sai a tai a kai a ce ga kuɗin kayan wance yan uwanta sai su shaida a a wanga ne take huta da shi to yanzu me yasa maza before ko suna son ki ba su kai sukarin nan tana yiwa ban shirya armi ba exactement donc safe fait me bloquer

ba zaman tout ça no abun da yake miki relation ke da kanki kin sani mhm. ça veut pas dire que yo bai juste azu azumi peut-être y ya des bonnes intentions envers ta ke da kanki kin sani duk mm. bonnes intentions voilà mm. mais il y a des akwai ne ne akwai yaudara eh. eh. kida aza wannan yana san ki ne saboda Allah yana ya kai miki il se sacrifie ya kai miki sikarin nan mais après tu vas t'attendre à tout à des conséquences kun sani mun sani kenan ku da hankali da kawo <laughs> kai sun ce sani ba duratu bari zo gare ki to wai ni ina ta jin suna ta sikir sikir yanzu wai ina so in sani ke da bori on est à la fin on est entre mm. nous on est entre nous jeunes nigériens on yin fami na fada mm. dura ta gaya mun sukarin mm. ya suka bai so ba a bar an yi ma bon gare pondar gina wani in mishi mm. pondar ya dan takulo mu kadan zan dan mishi pondar saboda ina ji suna ta sikir sikir ba su da kudin an mishi haraka kudin mai daban haraka sikar daban kuma ita al'ada bata ce sai ka kawo karto ba eske lokacin lokacin kakannin kakannin mu an san meye karto sikar gari ne ake kaiwa ka ɗauki sikar gari kilo guda ka kai mata hana eh, kin amsa za ta koko kilo biyar kina amsa sa dai pan sa dai pan da abin da aga mutum kuma da wanda in kana son mutum in kana eh. son mutum babu abin da baka iya yi yanzu kamar yadda ta ce da ai babu sukari karo babu sukari wanga ko kulli guda ka kai mai yanzu dumumuwan mutane da na cikin gida da yanni da abokai da uwaye ma shi yasa yanzu komi ka kai za ga arena in dai ba ka kai ba yadda makwabci ya kai yanzu da vini an sa wata norm sai ka kai wasu kilowa sai ka kara wasu kuɗi in ka sa ƙasar eh. sankantimil ma za ka kama ba a kuɗi ba don kai biyu sai al'ada tana nan mai kyau mai mu muke neman bata ta saboda ni yanzu for example hasana tana sona ta san da ni epidian ne na ɗauki kilo biyu Kuma il a dit tout na kai mata ita kama za ta gane mu suke ta san ko ni wane ne me za ta shi nauyin a kai kilo biyu gida saboda za a nuna kama wanda take tare da shi ta bai da avenir ne eh. bai da eh. avenir ko kuma kawai dai ta ta nemi namiji ne eh, tsaye kwa shi kawai ba namiji bane to kuka ba lahin ta bane ita lissan da take mishi ba ta yarda akai ta haigon mace ma a wasa saboda tana son abin ta ka arena mata shi mm. nan ne duka da ba iya kamata a maido shi al'ada mai kyau ce mai mutane ki gravit autour da al'adar nan su suka bata ta mm. yawa ina shan kamalum Mhm. bisa ga kemi sai bawa da ya ce eh. wani yana da gaskiya in kun ka ɗauka kun ka gani ba kan sukarin nema matsala ai mun gai kan sukari al'ada ce mai kyau ta al'ada kuma ta kware ba a yarda ta to ne matsala ka wagga da ya hwaɗi conformism an kai karye idan wane kai karto biyu kai ka kai guda sai a ce a ah, to mina ne wannan sukari na Allah na tuba wance kuma sirtu ke su ma kan kansu yan mata kawo fibiliyan sukarin sukai kama karto guda ko ni dan kulli ko ni dan kilo buyi hakan ga wadda yan kai ta ga karto ne shi ka 25 kashi wadda dai an ka kai masu sai a gama na kama ba sukari na ba in ba ka yanka lila ka za a kira ni so kaga hasana ina jinki malu ta ka ji oga maka yau haraka sukari haraka soyayya ce yau mace in tana son ka ba shi ya dauki example in ya kamin kilo biyu ni ina iya amsa mai in na kai gida entourage ina yana iya yin magana kama kama sade ban ni ina iya ganewa shi cikin ya ne situation ishe take ina iya karba bisa kan baida kuma haka in na ta gida na sai da zan yi musu expliken da baida in yi convincer in su kenan yau kama kama symbol ne yayin da na gai ka doka kama farin ciki ne in ce yau ka bani ko da kilon nan biyu ne ka dai yi jest to yanzu kun shigo a wannan fadar duk kasancen da muke nan gai babu wadda ta yi mu sanin ce que ça fait de recevoir le sucre là, il faut qu'on lui demande Franchement, qu'est-ce que ça fait pour une fille de recevoir ce sucre là ça fait quoi Bon, c'est en fait un sentiment de, fierté qui, anime la personne. Parce que tu sens que tu es considéré par quelqu'un. Et chez toi aussi, les gens vont savoir que vraiment tu es considéré par quelqu'un. Lokacin kakannin kakannin mu babu wannan wannan wannan dogon gaskiya eh, yanzu a ce mutum eh, eh, sikar karton biyu ina za a tayar sikar karton biyu. ina ne za a kashi shi sisi karto biyu gudan ma ma rarraba ma mutane ne dai ake an ko an kira wuce cikin ku ana cake mun ga sukarin ki hakina wani doro kuma cikin leda ne <laughs> to kun ji ko kuma to yanzu ina so in san kuma in ba aka kai ba tsaya ban kare da mata in ba aka yi ba hallu to kai kuwa in ba aka yi ba wanga duka ba matsala bane mhm. in ba aka yi ba in ba aka yi ba ku gane ma juna ku zauna ku sasanta aka ce la communication et la clé du voilà to kun ji da hira da muke nan ga tare da wa'annan matasan wanda ko su suka gaito mu kuma ku gaito su ko da ke aure mun ma gidan mu ne mu ma yanzu a fara ta zama gidan mu to a mun mun fara za mu zo mu shakata da waƙar launa ayunak da nasi ajram et on se retrouve juste après ما في يكون إلا إل ما في عيش إلا ما ما في يكون إلا saurara yau hira da muke nan ga hirar wannan al'ada ta kai sukari da matasa suke yi samari da 'yan mata wanda aka kai ma da wanda ba a kai ma ba da wanda yake da niyyar kaiwa da wanda ba da niyyar kaiwa kai ta dai muna nan tare dai a nan fada <laughs> duk mun tattaru kuma hira ce muke nan gai <laughs> a wannan fadar muna tare da malum abdullahi da badiye duratu ita ta samu sukarinta felicitation l ami de fada muhammad bashir Bubakar Celestin da Hassana Isa tare da su muke muna muke nan muna wannan hira kan mu bon kwana officiellement tare da wa'annan matasan da muke hira da su on va accueillir Olivier qui nous vient ici avec sa chronique zan mu shi kuma cikin chronique na shi hallo a wannan satin me yazo mana da shi et on se retrouve euh, juste après Amis auditeurs et auditrices, bonsoir et merci d'être fidèles au programme du studio Kalangu. Merci à nos amis de Bouza qui nous écoutent ce soir. Oui, c'est décidé. Désormais dans la chronique, on fait un coup de cœur à nos auditeurs et auditrices d'une des localités de nos radios partenaires. Allez, nouvelle chronique, première du mois. Et ce soir, nous allons parler du travail. Travail, prenez plus la peine. C'est le fond qui manque le moins, disait Monsieur Lafontaine. Oui, le travail est célébré chaque 1er mai. Et c'est depuis la fin du 20e siècle que la date du 1er mai a été retenue par les mouvements syndicalistes pour mettre sur la table leurs différentes revendications. À la base des revendications, les travailleurs exigeaient la limitation des heures de travail à 8 heures par jour, ce qui fut fait. Et là, nous étions en pleine révolution industrielle. Les patrons d'entreprise étaient dans une logique de recherche de profit maximum, prêts à tout pour atteindre des objectifs commerciaux. Le bien-être des travailleurs était relégué au dernier plan. L'histoire du monde de travail est allée plus loin en mentionnant que les ouvriers qui travaillaient dans les entreprises étaient de revendication en revendication, les ouvriers et les travailleurs estimaient qu'il était nécessaire de limiter les heures de travail à 8 heures par jour. Et aussi, plusieurs droits étaient accordés aux travailleurs, comme entre autres le droit de vote, le droit au congé et bien d'autres. Au XXe siècle, la force de ces ouvriers était l'union. Une union qui a amené à améliorer des conditions de vie et de travail, comme l'illustre la célèbre phrase du philosophe allemand Karl Marx qui disait ceci Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. De nos jours, la lutte des classes est une affaire révolue. À cette journée de travail, je souhaite à ceux et celles qui travaillent dans des conditions difficiles beaucoup de force et de détermination. À vos rêves les plus fous, donnez un peu plus de joie. Et pour paraphraser le rappeur belge Damso, je dirais tout simplement n'ayez pas des rêves, ayez des buts. C'est la fin de cette chronique de ce soir. Bonne fête de travail. Et comme le dirait Jean-Jacques Rousseau, ne travaillez pas par nécessité, travaillez par gloire. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Bonne fête paix, lumière, amour sur vous. One love. Merci Olivier. Aujourd'hui, on va avoir une conclusion un peu différente que d'habitude. zan ba ku dama ko wa'annan da kuke tare da mu ko kowane ga yi dan mokin shi ko in shan hankali ne in shawara ce za a ba 'yan mata da samari kai har da uwayen ma dai wannan fadar c'est vraiment l'occasion yanzu zan hankali ka celestin magana ka ta karshe bisa kan wannan shirin namu to magana ta ƙarshe ita ce dai gaskiya kamar yadda Hassana ta ta da gayi ne mm. ba mu taru duka muka zama guda ba mhm. ya kamata in ba a baki sikir ba ki gane tana yiwa saboda abin ga hali ne bai bada ba mhm, don mhm, saboda haka nan ne maki mm. samu sikir ma bai baki sikir ba shekaran jiya ma muna hira da wani aboki na ya ce mini ma a ga message an yo mishi an ce mishi yanzu yarinya ta ce mishi yanzu ta hito daga gidan su wancan amsa sikir inta annai dariya na ce mishi eske ba sai an ah, mode ba su kawo an direct ne an kama ah, ka an direct ne aka mishi <laughs> wallahi <laughs> ya gano ya gano ya gano ke mi ba kai kuma wa mi za ka ta musu wannan shirin namu musamman ma bisa kan impact kin da ake iya samu in ba a kai wannan sukarin ba parce que je vois que ça la ça t'intéresse vraiment to ina so in ji za ka ta shawara ce zan bada <laughs> saboda kamar yadda na ce muku abu ne wanda kamar da wasa aka doke shi me yana yana yana shiga cikin al'adu kuma yana bata su hmm. saboda yau kun ga inda a ce ni ina da ina cikin masu haɗi a shi da zan ɗauka biro in rubuta daga rana mai kamar ta ni gwamnati na tsaye da kai sukarin nan kai ya huce kaza to in aka yi wannan ba wai an hana mutane suka ba mm. me yanzu kamar yadda ta ce ba daidai muke ba shi ba ya gayi tunda sai a titir symbolic jista a kai ne wance an kawo mata eh wance tana bisa hanya ta arme me zan ya zamanto dole ya zamanto dole ne in kai ba wai dan ina so bane dole na ne zan kai kun zan iya kaya kuma in shiga wani nazari ko in shiga wata hanya ko kuma soyayya ma gaba ɗaya ta shiga wani hali hakan ne wanda ya gai ne kan sukari abu ne mai kyau ba a ce ka a kai sukari ba amma su kan kansu kawan masoya waɗanda suke kai juna sukarin na a gane mu juna kuma wanda ya gai ne su kansu hukumomi magana da muke nan gayi kawan maudu'i ne mai muhimmanci sosai ya ci a ce hukumomi sun sa baki a samu in an ka tsaida kawo ga gai kilo guda kenan duk wanda zai sai sukari ka san adadin sukarin da zaka kai paske hmm. yanzu yake ba a kawo an ka daidaice ba aka san ko adadin sukari kaza na zaka kai ba duk wanda zai kai sukari yana yi kanshi ne cikin tsoro cikin ɗarɗarɗar faske baka sani ba yalla wanda zaka kai masu kari kai yalla ka zo ka ka dan kartan ka guda la abukiyarta abukiyarta an ka mata sukari yalla karto uku to nan abin yana iya zan wata matsala zan har ka hitina ko kuma ya kawo jan karto shidda ko udila sai a ce to ni wancan da nake tara ita karto uku an kama ka za ka min karto guda ka ci mutunci na ai ba sukari bane daga kan sukari gyaran wurin wurin eh, wurin ta targade wurin ta ta targade a kari to kaga abun bai yi ba haka ne kenan normal man su kan kansu hukumomi na ci sabaki kai ya wuce malum to ai mata yanzu za ni ƙarya da ku kuma ya ne hasana ya tuka ga magana ki ta karshe su kan wannan shirin to abun da suka gayi lalle gaskiya ne mm. gaskiya ne tun da yau in an ka tsaida daidai abun da za a kai mai ita yarinya wannan abun duka bai kawo wani hwadace-hwadace in aka ce daidai kilo guda ko kilo biyu zaka ɗoka ka kai yau ko wankin wannan ko wankin mota kake kana tahiya ka wanke a shekara dai ka samu kudin kilo biyu ka samu kudin nan na kilo biyu ka kai ita ma tana jin daɗi tana jin daɗi kuma yau magana suka ringa. in gaya muku kama yau 'yan mata ku bar ganin laihinsu in kuka ɗoka a cikin gida ku ɗoki ya da ƙauna a kama ƙauna sukari ke ya kina zaune wata ran laifi kuma daga mu yake wance an kama ta ke dan ba a kama ki ba mi ta hiki ba ta hini komi ba amma rayuwarmu ba guda ba kuma abun mutane ba ɗaya ba mutane ba ɗaya ba ra'ayin saurayinta ba shine ra'ayin saurayina ba an fara gane ma juna <laughs> ɗazu da kamar za a kwamtsa juna kuma yanzu kai lamashi da lafara ko in ce lamashi da lamur dai yanzu dai ha an zo an gane ma juna dai da an zo papa papa papa papa wannan ya sha wannan ya sha wannan ya sha eh, ai sun gane kuma eh, su ma mu eh, ma kuma mun gane kowa ya gane ma juna Allah. Mun gane ma kuma mun Juste problème c'est un manque en fait de communication. Si la communication passe les gens peuvent vraiment se comprendre. Mm -hmm. wani karto wani wani ne ça ne peut pas causer de problème. d'accord. Yanzu dai kun ga mun zo karshen wannan shirin namu kuma wannan muhimmancin wannan al'ada ta kai sukari dai yau dai in ma baka san da shi ba in ka shurari wannan fara dai ka ji shi dai. Su samari sun gane abin wannan ba na wasa bane. Su ma ƴan mata kun gane dai ko c'est très très très important. fur'el to yanzu dai tutar sorti kuma da ana shaye-shaye kuma yanzu an zo an gane ma juna har ana yamma ma solution da abin kai zaman to problem da abin kai zaman to problem in communication ko ha a ce relation kinta ta barbare to zancen mu na yau fada france hausa na wannan samdikin ya kare gobe za su haduwa da abokin aiki na don shi kuma za a hira bisa kan wannan bukata ko in ce gaskiya shi da ake cikin cin abinci in dai lokacin azumi ya zo wani da hede da yawa wani kashe-kashen kuɗi hira shi za su yi da abokin aiki na don di sai mun ƙara haɗuwa sai mu ce kuma a sha ruwa lahiya amunan mu na fada